da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jamila Kabiru Fage da Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumarau ke muku lale maraba da wannan la'asariyar Juma'a 6 ga watan Maris ta cikin wannan shiri na yau da gobe wanda kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka. akan mitoci goma sha bakwai da 25 da kuma talatin. Yau mu da ku za mu duba irin gudunmawar da 'yan fim da kuma mawakan Hausa za su iya bayarwa a siyasar Najeriya. Saboda haka ne ma muka gayyato Ishaq Sida Ishaq babban dan wasan fim ɗin Hausa. Za mu tattauna da shi kai tsaye ta waya kuma za ku iya bugowa ku yi mishi tambaya ko ku faɗa mana irin gudunmawar da kuke gani 'yan fim da mawakan Hausa za su iya bayarwa a siyasar Najeriya. to haka yake jamila sai kuma in ce bari mu dawo nan bangare na inda za mu ji cewa tun da juma'a ce murtala faruk sanyin na yana hada mana labarin wasanni yau ma akan irin zumuncin da wasanni ke hadawa tsakanin mutanen da ba su taba ganin juna ba za mu leka ba mu san mutum ba amma saboda muna zama club daya daga nan zaka je ya exchange number da kai wani lokaci ma za ka hadu da mutumin da baka ma sa ran ka hadu da shi ba wajen kallon kwallo wato a wannan garin da nake tsakani da Allah dalilin kallon kwallon kafa na yi abokanai da yawa murtala. Za ku ji amsoshin da kuka turo mana game da tambayar mu ta jiya akan irin gudunmawar da 'yan fim da kuma mawakan Hausa za su iya bayarwa a siyasar Najeriya. To haka yake sai mu ce ku kasance tare da shirin yau da gobe. Da farko bari mu fara da wannan labari na wasanni wato inda Murtala Faruk na ya hada mana hira tsakanin masoya wasannin da irin zumuncin da yake hadawa da irin taimake taimakekeniyar da suke wa juna a tsakani makonni biyu da suka gabata mun ji dalilan wasu matasa na bukatar kallon wasanni musamman kwallon kafa a cikin jama'a a maimakon su kalle su su kaɗai a gidajensu daban-daban domin koko baya ga samun damar tattaunawa da muhawara da ma samun abokan sharhi akan yadda wasannin ke gudana wasannin kuma kan kai su ga haɗuwa da sababbin abokai har ma da kulla zumunci mai ƙarfin gaske a yau za mu duba yadda wasannin ke haɗa irin wannan zumuncin wanda wasu lokutan kan haifar da taimake taimakekeniya a tsakanin juna kamar yadda wasu matasan da na zanta da su a wata cibiyar kallon wasanni suka bayyana. Suna na Alhaji Binji, ciyaman na masu supporting N club in Chelsea. Eto eh gaskiya da yawa za mu zo kallon kwallo ba mu san mutum ba amma saboda muna zama club ɗaya. Sannan daga nan za ka je ya yi exchange number da kai kana iya bugowa da Allah wane yaushe muke da wasa rana kaza muke da wasa to ta nan dangantaka ta shiga in kana da wata lalura kana iya bugo mishi wani za a yi min zanen suna ko ina da ɗaurin aure za a ga cikin jin daɗi zai zo ya taya ka saboda ɗaya wannan dangantakar da kuka samu a wajen kallon ƙwallo. sunana nura shehu sayana akwai mutane da dama waɗanda muka haɗu da sunan sabili da kallon kwallo kawai a ah, hatta kai ma akwai a zumunta ta irin daurin aure zanen suna hidimomi dai daban-daban akwai taimakekeniya wata rana ma za ka ka shigo kallon kwallo kafin ka ɗebe kuɗi ka biya sai ga fan ɗinku ko abokinka ya biya ma kusan mutum biyar bayan haka nan kuma akwai lalurori irin na waje kai da kawo haka na irin lalurar ɗaurin aure kamar yadda na ce maka duk wanda ka gayyata zai sa hannu ya taimaka maka wani lokaci ma ko mutum bai samu halarta ba zai baka irin tashi gudunmawa wani lokaci ma za ka haɗu da mutumin da baka ma sa ran ka haɗu da shi ba wajen kallon kwallo za ka gan shi babban mutum kila kai idan ba ma wajen kallon kwallo ba babu yadda ma za a yi ku haɗu tare da shi amma saboda zuwa kallon wasa kwallo kawasa ko yin sabo har zai iya taimaka maka da wani abu makamancin haka sunana nasiru muhammad sani wanda ake fi sani da suna awana ni ah, akwai forum din da muka yi fomi na real madrid supporters uh, club wanda daga nan mun tashi har kano muka je muka samu wasu masu supporting din club din kuma har yanzu muna da contact da su duk lokacin da zan yi tafiya ta kama ne wanda zan bi ta kano na kan biya ɗaya daga cikin uh, wayannan supporters din kuma za su karɓe ni su bani masauki abinci da sauransu duka muna hulɗa da su kwarai da gaske wanda in lalura ta sami ɗayan mu wadda a ce ta misali irin farin ciki ko kuma wani wanda makamancin wannan mukan ziyarci junanmu kuma muka yi ma junanmu murna ko kuma jaji sunana umar faruk bukoyim wato a wannan garin da nake tsakani da Allah dalilin kallon kwallon kafa na ya abokanai da yawa murtala wallahi akwai abokai da yawa waɗanda muka yi mutunci da su yanzu wasu su mun zama kamar tamkar yan uwa sukan je gidana su ga iyali na in ga iyalin su mu yi mutunci mu yi zumunci to banda wannan tsakani da Allah mun samu za fahimta juna da yawa da mutane anan wanda yanzu haka akwai wanda ma mun yi al'amurra na rayuwa fiye da kake tunani dalilin kuma haɗuwar mu gidan kallon kwallon kafan nan kusan ma dalilin wannan gidan kwallon kafa wurin na mai da shi kamar wurin zamana 24 hour ina wurin inda ba wurin aiki nake ba ko shakka babu manazarta sun yi gaskiya inda suka bayyana ra'ayin cewa wasanni ka haɗa zumunci a tsakanin mutane mabambanta waɗanda suka fito daga wurare daban-daban wala ko suna wasan ne a tare ko kuma suna kallo a tare da kuma musamman tarayya a wajen goyon bayan wata kungiyar kwallo wanda a yanzu ya zama ruwan dare a Najeriya. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin gudunmawar da 'yan fim da kuma mawakan Hausa za su iya badawa a siyasar Najeriya. 'Yan wasan fim da mawakan Hausa na da gagarumar gudunmawa da za su bada a harkar siyasar Najeriya ta hanyar haɗakar da al'umma muhimmancin zaben shugaba na gari da kuma illar da ke tattare da zaben bara gurbin shugaba. Da kuma haɗakar da al'umma muhimmancin katunan zabensu na PVC tare da wayar da kan al'umma illar da ke tattare da sayar da katin zaɓe ko kuma sayar da ƙuri'a a lokacin zaɓe akan abin da bai taka kara ya karya ba. da wayar da kan al'umma nauyin da ke kan shugabanni idan an zaɓe su tare da wayar da kan al'umma musamman ma matasa illar ta da zamna tsaye ta hanyar yin bangar siyasa ko sara suka ko kalare sannan su wayar da kan al'umma muhimmancin tsare ƙuri'ar da suka kaɗa ta hanyar a kasa a tsare a raka a ƙidaya sannan kuma a jira domin gudun kada a yi musu tsakiyar dabaruwa sako daga usman shitu mahuta za su iya bayarwa ta hanyar fahimtarwa ko faɗakarwa a cikin baitukan waƙoƙi sannan za su iya shirya fim da sunan siyasa ta irin wannan hanyoyin ne za su iya ba da gudunmawa saƙo daga alhaji kawu suleiman hadeja tabbas suna da hanyoyi masu yawa wajen ba da gudunmawa a ɓangaren siyasar najeriya domin kuwa suna da jama'a masu dama a tare da su sako daga ibrahim sd kusfa suna taimakawa wajen lalata tarbiyyar yara maza da mata masu tasowa sako daga aliyu muhammad hamza Hakika masu harkar fim na da rawar da za su iya takawa ta hanyar hudakar da jama'a irin yadda za su kauce ma mayaudaran 'yan siyasa masu daɗin baki lokacin yakin neman zaɓe. Sako daga Suleiman Hamisu Dukke. A ƙasata in kana da kuɗi za ka sai kowanne mawaƙi domin ba su da aƙida. Sako daga Sa'id Muhammad Tsangaya. Su mai da hankali a kan illar bangar siyasa ga ɗan talaka da jin daɗin shugabanni bayan zaɓe. Sako daga Mustapha Inusa Ibbi. Za su iya ba da gudunmawa ta hanyar nuna shugabanci nagari da kuma wayar da kan matasa a kan jajircewa da kawo sauyi a siyasa ba tare da tashin hankali ba. Sako daga Ahmed Mohammed Gidalle. Ai masu fim da mawaƙa sun yi yaɗa saƙo da sauri zuwa ga jama'a, don haka suna da rawar da za su taka a siyasar Najeriya. Saƙo daga Suleiman Hamza. Tabbas, 'yan fim da mawaƙa suna da gudunmawar da za su bada wajen ganin cewa sun jawo hankalin matasa wajen bangar siyasa da kuma illar tashin hankali a lokacin zaɓe. Saƙo daga Ukasha Abdulsalam Koko. ba su da wata gudunmawar da za su iya badawa saboda mahi akasarin wasanninsu da waƙoƙinsu ba al'adar hausawa ba ce saƙo daga shamsu kiliya tabbas mawaƙa suna da gudunmawa mai ƙarfi wajen rera waƙa wadda za ta fahimtar da jama'a a wannan zaɓe saƙo daga lawan ado tambai ta wajen bi ko goyon bayan wanda suke ganin ya kamata ya zama shugaba domin su ma masoyansu su goyi bayan zaɓinsu. Sako daga Isa Muhammad Kahin Hausa. Faɗan gaskiya da kuma jagoranci wajen kasawa, tsarewa da kuma rakawa a ranar zaɓe domin sun fi ƙarfin murya. Sako daga Abubakar Salisu Matori. Masu haɗa hina-hinai za su nuna mahimmancin shugabanni ba tare da sun nuna addininsu ba, hakan zai iya kawo haɗin kan ƙasa domin kawunan musulmi da Kirista za su haɗu ta hanyar nuna mutum nagari ko da menene addininsa. Saƙo daga Murtala Yahaya Rogogo Masauka. To masu saurare nan gaba kaɗan wato za mu buɗe waya da muna da fatan za ku kira ku yi tambayoyinku ga Ishak wato Ishak Sidi Ishak wanda yanzu haka muna tare da shi. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To ga dukkan alamu mun samu kira amma da farko muna sannu da zuwa ga bakon namu Malam Ishak salamu alaikum. Aminu Muna godiya kwarai da duk da ayyukan da ke gaban ka ba mu wannan lokaci domin mu tattauna da kai kuma ka amsa mana muna godiya kwarai. Usman kamar za ka yi Barka da warhaka Isha Aksidi. Assalamu alaikum barka da alaikum assalam barka da juma'a. Eh, Yau a gabatar da na san dai dan wasan fim ne saboda duk mai kallon fina-finan Hausa ya san ka yana ganin ka amma akwai ƙarin bayani bancin uh, wasa da kake kamar kana rubutawa kana uh, uh, kamar fardusa ko kuma darakta haka. To eh, na farko dai ni jarumi ne na biyu marubuci ne kuma mai shiryawa ne sannan mai ba da umarni ne waɗannan abubuwa kuma na same su wato tun daga harkar har kuma ta kasance ma na bar harkar na je na yi karatu na digiri akan wannan harkar To madalla mun gode kaga yanzu nan gaba mun san wane ne Ishak Sidi Ishak to ga duka alamu ga kira mun samu daga Bauchi salamu alaikum Amu alaikum salam To wake magana Ni ne Shehu daga jihar Bauchi To Malam Shehu muna jin ka yau tambaya za ka yi wa Malam Ishak ko kuma gudunmawar ka za ka bada. Yawa tambayar da zan masa ina so ya su shi shiri kyakkyawa saboda gabatar da hidima irin ta siyasa alasa a yi lafiya a wani lafiya. To mun gode kwarai eh, malam Shehu. Shine nake so dan ja hankalinsa game da abin shirya mai kyau saboda shi ba abin da fi zaman lafiya fa a duniyar nan. Sosai. Eh, Allah samu zanna lafiya na kuma gode sai ma na gode miki kwarai da kwarai. To mu ma mun gode malam Shehu. Amin ya Allah to. Ni ne Shehu daga Sakwa jihar Bauchi zaki lokal gamma. To malam Ishak kaji shi shawara bayar ba tambaya ba. amma da warin harko kahin mu ɗauki wannan kira daga Sokoto kamar wace irin gudunmawa 'yan wasan fim da kuma mawakan Hausa kake ganin za su iya bayarwa a siyasar Najeriya Malam Ishak. Wato eh, masana'antar zaman harkoki take yi na jama'a. kuma wato akwai gudunmawa garima wadda za ta bayar din wadda kuma an riga an fara ba da wannan gudunmawa tun wato kafin ma a ce an ɗaga zaɓe gudunmuwar da muka dinga bayarwa mawaƙanmu da masu shirya fina finai gaba daya an kufa wajen ilmantar da mutane wajen hanyoyin ma wato da za a yi zaben da kuma duk wani abu da ake ganin zai kawo matsala hmm. wannan idan akwai jama'a wanda suke kan wato yanar gizo-gizo da hanyoyi na social network to ina ganin za su min shaida da irin abubuwan da suke gani muna yi. Mm. Yawwa to ga kira daga Sokoto, salamu alaikum wane ne daga Sokoto? Wa alaikum salam, ko ba da tahiru mani ba cida. To malam tahiru ga kaga malam Ishak. Eh, eh. ni shawara ta da zan suwa dangane da masu fina ne ya kamata su rinka suwa dangane da al'amuran da ka gudana a fadin Najeriya. To, kamar me kake nihi? Shi kamar wurin faɗakarsuwar da suka yi, idan ku cewa suna fina-finai ko faɗakarsuwa dangane da zaman lahiya da juna da kuma zaman lahiya dangane da jinsi kuma irin kabilu ko kuma addinai daban-daban da ya kamata. To, mun gode kwarai. To, Malam Ishak kaji shawarar da ɗan Sokoto ya bayar. To, eh, Malam ɗan Sokoto wannan abu daman ana yi, to kasan da yake fina-finan da dama, masu yin fina-finan kuma suna da dama. Saboda haka za ka ga cewa idan ba duka fina-finan ka kalla ba, akwai waɗanda suke fina-finai ne an yi su akan irin wannan. Misali shine akwai shekarar da wato kamfanin iyan ta multimedia ya shirya wani fim. wanda ya shafi wato kasar gaba daya akan zaman lafiya da kuma mm. yadda za a zauna tare da kabilu daban-daban a cikin Najeriya. Wannan fim kuma idan baka san shi ba za ka iya neman sa tsintsiya sunan shi. Kuma ya ci wato kyaututtuka da dama a ciki da kuma wajen Najeriya. Sannan bayan haka a yanzu maganar da nake yi maka bai wuce sati biyu na fita daga daukan shirin fim da muke yi wanda wato shi ba ma fim ne haka wanda za a sayar a kasuwa ba amma fim ne wanda za a nuna shi a gidajen talabijin daban-daban hmm. wanda ake kira gidan madiga kuma gidan madigan nan gida ne aka yi shi yanayi ne na gidan haya wanda kuma ya kunshi kabilu daban-daban hausawa yarabawa ibo da sauran kabilu na najeriya kuma wato sun samu kansu a gida ɗaya wanda kuma kowa akwai irin tarbiyyarsa da kuma irin eh, al'adarsa amma kuma sun samu kansu za su zauna a gida ɗaya. Hmm. Saboda haka wannan zamantakewan nasu shi ne faɗakarwar domin su san hmm. yadda za su zauna da juna lafiya kuma wato su yarda da junansu kuma wato wato eh, duk wani abu wanda zai kawo musu ci gaba a wannan gidan nasu su yarda su ɗora kansu akan hanya eh, mafi kyau. wannan fim din yanzu haka ana nan ana yin sa kuma bai wuce sati biyu da muka samu break ba kuma nan gaban Allah da zamu dora shi ma wannan fim ne wanda muke ganin zamu ba da gudunmawa wato a irin yanda kasa baki da. yawa to mun gode kwarai ga kuma kira daga Taraba salamu alaikum ake magana daga Taraba alaikum salam suna magana da magana da Faisal Idris Muhammad daga Taraba Najeriya mutum To Malam Faisal muna jin ka Malam Ishak mana jin ka. Yawa na shi ne ina ƙara bada shawarin yana da kyau a yi wato shirin da zai nuna cewa eh, zaɓen shugaba na gari yana da kyau sosai sosai sannan Allah ya muku gudumawa ina godiya da kuka bani wannan dama. To mu ma mun gode kwarai yawa Malam ishak ga kira daga Yola kuma a karan farko ina ga mun samu mace. Salamu alaikum Malama Aisha. Mun ji daɗi kuma muna fatan daga yau kullum Alhamis da Juma'a za ki kira. Allah <laughs> eh, Insha Allah za a aiko miki amma ga Malam Ishak wace tambaya za ki mishi ko wace gudunmawa za ki bashi. Abin da nake so da Ishak ba su dinga gyara wardrobe nasu kuma ƴan mama masu waƙan su wallahi gaskiya ba su sa ƴan mata za ka ga wata da jiki tana waƙa kuma in ka hau kan waƙa ta zama daidai irin. Malama Aisha in kin ganni ni ma ɗirkekiya ce fa saboda saboda haka mu ba ma so a rami so muke a yi kiba to mu kuma mu ce me da Allah su gera wardrobe da yan matan su da suke fitowa waka da Allah mu ga yan mata dai da maka ga wata katuwa juye ma yana mata wuya da Allah su yana gyara eh, eh yo wato malama Aisha tunda mun samu mace yanzu ke a ganin ki wace irin gudunmawa kike ganin yan fim da kuma mawaka za su iya badawa a siyasar Najeriya gaskiya kar su tallata 'yan takarar da ba ma nan nan gaskiya. Suna wa'yansu 'yan takarar waka ba mu gane su mutane ba na kwarai ba su karbi su suna bin kuɗi ne sauri kankani ne kan ba zan waka wanda zai da wato wanda wato aiwa masu siyasa da manuwa yawa ba kowa ba a yi musu amma ni dai in ta bangaren siyasa yawa mutane na gani waɗansu ma ba yadda suke sa dinga waka ana musu waka kuma sun sani barayi ne sai saci kuɗin gwamnati su suna musu waka sun san su ai to mun gode kwarai malama aisha malam isha to kaji yawa na gode eh, mana halima ina ganin wato ita malama aisha akwai wata wata jaruma wadda take a cikin zuciyarta ba tare da ta kama suna ba eh. kuma a cikin ita industry din dama ai ta samu wato ta kwashi mutane ne daban-daban hmm. da masu jikin da marasa jikin kuma ba zan yi wannan ba zan iya cewa wato duk ma wadda ta gani ko mai jikin ko mara jikin to labari shine ya kirawo ta har ta zo ta shiga cikin wannan fim. Hmm. saboda haka ah, wannan kuma kira ne ga sauran yan uwana idan misali ta kalli wani fim ne wanda yake tana ganin bai dace ita wannan mai cikin ta fito ba hmm. to su mutanen mu sai su sake dubawa su gani. Hmm. Yawa to kuma ta yi magana cewa wasu mawaka daga nan dai cikin wannan masana'anta suna wasu 'yan siyasan da basu cancanta ba waƙoƙi domin tallata su. Me za ka ce? Eto, eh na farko dai ba zan iya cewa wato babu ba ba kuma zan ce akwai ba to amma da na so ita malama aisha ta ba mu misalin mutum ɗa wanda aka san wato ya saci kuɗin kuma aka yi masa waka to kin ga tun da abu ne tambaya ce ta bayar a dukurkushe eh, ni ba zan iya yin wani dogon bayani a kai ba illa dai waka daidai yadda aka yi da wuya a ce an yi waka akan mutumin da aka ce gashi shi barawo ne ko kuma ya yi kaza. Hmm, sosai. Yawa, to mana eh. Isha ga kira daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum wake magana. A wannan ina nan. Yawa, wake magana. Daga Nijar ne. To wane ne mai sunan ka? Eh Halimatu Jaro kina lafiya. Lahiya lau tambaya. Kuma Malam Ali daga nan dogon a cikin Jaro da Nijar. To Malam Umma ga kaga Malam Ishak sai da Ishak. Malam Ishak za kake magana da shi Malam eh. Umma. <laughs> to shi na zama gada da shi abinda ta kamar wajen yan finafin nan kin mhm. nan yanzu sai ga yan finafin nan na da da na yanzu ba tsaina ba sai suna sa wa kamar ta ciki sai ka rike yan finafin ne da a nasu su ma wadansu siyasa waka amma na ga yanzu wani rushe sun kan maruka ta su ma yan siyasa waka kuma akwai wata bayan da tsoni mai me sa yanzu ku yan finafin ne kuna yi nan kuna yi na kuna hausa wanda muka yi na ɗaya shi sai mu ganin kuma da yan suna kurɗo sai tambaya ta a faɗa mishi eh, ya ji a cikin Nijar to eh? mala isha kaji umma daga dogon dutse kaji kaji tambayoyin da ya eh kuma ka gane Hausan Nijar ko ina ji ina ji eh yawa eh kaji tambayoyin da ya ko eh na ji shi tana dan kakkafewa kuma yana dan magana da sauri oho Yawa cewa yanzu a cikin mawakan wannan masana'anta akwai waɗanda sun zama kamar maroƙa ba su da aiki sai wa 'yan siyasa wake-wake. Na'am. Yau wato eh, na farko wato ba za ka iya rabewa wato da cewa mawaƙa da kuma masu shirya fina-finai cewa ba wai masana'anta ɗaya suke ba. Hmm. Wannan ba za ka rabe ba duk da yake dai kaɗan daga cikin mawaƙan wani lokacin sukan ce su ba a cikin masana'antar suke ba to amma wannan ya danganta da fahimtar mutane ko su ce ba a tare ake ba ko kuma a ce a tare ake amma mu mukan iya cewa wato mawaƙan tare ake duk masana'anta ɗaya ce mm. kuma a cikin masana'anta dole ba za ka rasa mutane wanda wato suka zama a cikin mawaƙan ba za ka rasa mutane wanda suke su shahararsu su waƙoƙi suke yi na siyasa mm. wasu kuma waƙoƙi suke yi akan wato wato sarauta mm. wasu kuma waƙoƙi suke yi akan soyayya mm. wasu kuma waƙoƙi suke yi wanda suka shafi fina-finan da ake yi saboda haka mawaƙan nan sun kasu kashi-kashi a kasuwan da suka yi idan misali shi da ya ji wata waƙa misali wanda aka ce ana yin roƙo ko ana wani abu to wata wannan maroƙin ko kuma mawaƙin da ya je yana yin irin wannan kalmomi na roƙo to daman yana yin abinsa ne kuma yake jibanta kansa mm. da sana'ar fina-finai wanda kuma wato ba za ka hana faɗar mutane wato ra'ayinsu wato akan al'amura ba. Mm, Yawwa sannan kuma ya ce akwai fina-finai da kuke na harshen Hausa wanda suke kallo suke jin daɗi amma haka kwatsam kuma sai suka ga wasu kamar fina-finan Indiya wanda ake yi ga indiya ne amma kuma hausa ya ce ba sa hmm. son wannan ba sa jin daɗin wannan to ah, wannan maganar indiya da kuma hausa wato ya danganta tambayar tasa harshen da motai yana magana ne akan fina-finai wanda aka yi su a kasar indiya aka fassara su da hausa e yau ina ga fina-finan da na indiya ne amma sai a ɗora hausa fina-finan maganar da yake fina-finan indiya amma sai ka ga an mm, ɗora hausa yawa indiyawa ne amma kuma suna magana hausa suke yi eh, to wannan wato abu ne wanda yake gaba ɗaya dai na farko dai ba mu muke yin sa ba ba masana'antar fina-finan hausa ce take yin sa ba mutane ne waɗanda ake kira pirates wato masu satar fasaha su suke ɗiban fina-finan indiya kuma wato su zo su cire wannan wato harshe da ko kuma ce wato sautin da yake cikin fim ɗin gaba ɗaya sai a zo a ɗora yare na hausa a kai wanda za ka ga jarumi da indiya yana maganar eh, da yaren hausa wannan ba industry ɗin mu dai take yi ba domin shi kansa a ɗan wani ƙaramin lokaci ya so ya taɓa kasuwancin ainihin fina-finan hausan da ake yi. Eh ashe kuma ba kwa san wannan abu. Yanzu zai ga cewa waɗannan fina-finai sun riga sun ja baya ba mm. kamar yadda suke a kwanakin baya ba. Mm. Yau wato ga kira daga Sokoto salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Sokoto wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, Malam Abdulrashid muna jin ka, Malam Ishak ma yana jin ka. a nan kamar wai me yasa mu al'adar mu ta Hausa ake saka misali waƙoƙin indiya misali ba su amfani da tuwahi na kwarai wurin da suke rera waka ko kuma misali a ce a yi ma babu waka wanda bai adda ma'ana amma ba tare da an yi waka ba ko kuma a ce an yi waka <clears throat> to a sanya mata irin abubuwanmu na addinin musulunci ba irin kamar yadda <clears throat> kamar irin kamar su indiyawa suke yi ba gaskiya wannan yana gurɓata al'adun bahaushe kuma mahi akasari ma a tunatunan da duk ake yi sai ka ga sun saba ma al'adar bahaushe kuma sai ana kokarin cewa wai ana tarbiyya ne wasu ma har suna ikirarin cewa ai wannan fagen makaranta ne wai ne suke yin hakan ne ko kuma shin al'adar bahaushe haka take ne ko ku Ina Abdul Abdulrashid Tela ta bangaren magaji kyaɗa lokal gaman jihar Sokoto. To Malam Ishak ka ji Abdulrashid Tela daga Sokoto. To ga yawa ga wata ga yawa ga Malam Ishak Malam Ishak ka hinka amsa ka hinka amsa wannan ga wani Shamsu Kiliya wanda tambayar da muka yi cewa wace irin gudunmawa 'yan wasan fim da kuma mawakan Hausa ke bayarwa a siyasar Najeriya. ya ce ba su da gudunmawar da suke badawa saboda mahi akasarin wasanninsu da waƙoƙinsu ba al'adar hausawa ba ce to za sai ka haɗa ka ba da amsa ko? Hmm, to kamar shi yadda malam abdulrashid ya yi magana da kuma mutum na farko da suka magana na farko dai wato al'adar hausa al'ada ce wadda take mai faɗi da zurfi kuma a fina nan da ake yi kamar yadda dai na yi bayani a baya akwai fina-finai wanda yake sun shafi al'ada da kuma tarbiyya ta malam bahaushe hmm. akwai kuma wasu daga ciki wanda dole ne ko a ina ne sai ka samu wato uh, mutane wanda suke suna abin da ya kamata da wanda bai kamata ba kuma a cikin fina-finan nan wato kusan zan iya cewa rashin adalcin da ake shine da ake hada su jam'u a yanzu kudin gori hmm. dole akwai fina wanda suke suna magana ne akan tarbiyyar malam bahaushe suna magana akan al'adarsa kuma su wani lokacin sukan faɗakar akan abubuwa wanda suka shafi addinin musulunci. Hmm, Yawwa, to mun gode kwarai Malam Ishak da ka ba mu wannan damar. Kalla za ka ga cewa wato ba daidai yake ba ba kuma daidai aka yi ba. Yawwa mun gode kwarai Malam Ishak lokaci ya fara daga mana hannu Allah ya saka da alheri baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Sai Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jimrau da kuma tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Vasco sai an jima ai ƙarshen mako lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.